wato hajiya farida da za a ɗauki ɗaya bayan ɗaya allah ka ɗauki ɗaya bayan ɗaya turai ba abin da za su fi mu hmm. ai hakimi ka bar wannan magana sabida ko tazara da take tsakaninmu da turai ya kai tazara sama da ƙasa hajiya farida kenan yau turai tun da kika ce babu rama ba zogale ba daddawa sai daga nan ake kai musu yo ta ina suka isa su fi mu kin faɗi wannan magana kuma kin zo kin warware ta to ni wacce zan ɗauka a cikin takin kenan kai dai ba ka da wani abin da ya fi ci to ai kai ba kya lura da wani abu cewa ba aka ciki muka kawo duniya ai kam lallai Hello? eh wallahi yanzu nan na sauko kin ga ma har yanzu nan ba mu karasa gida ba okay au ke ba ma ta lafiya ta na dawo lafiya ba shine a gaban ki ke ta tsara ba kike subhanallah haba malam haba malam wani irin tuki kike yi haka ne saboda Allah yo kai banda ka da ko wani tuki da babu tsautsayi a cikinsa malam babu wani tsautsayi wannan tukin da kai wallahi ganganci ne ba tsautsayi bane babu wani tsautsayi a cikin wannan abu ganganci ne maka bare kuwa a'a ni ba ganganci ne maka ba kama godewa Allah da Allah ya sa motar nan naga babu wani kwarzane a jikinta Danda da akwai ƙwarza a jikinta, to da a nan rigimar take. Wato kai ta mota kamar kake ba taɓa nan da hukaman ba. To wallahi bari in gaya ma idan ma ganganci ne to sai dai kare a kanku. Don wallahi ba zan yadda ba. Me ma kake nufi? Kana nuna ni da yatsa? Akan wannan abin? Ina zuwa. dan kwarzane ne dan same shi haka amma didin na san matsalar aina take balance ne bai bada ba shine kawai inda yan fararen nan kwaya bi kawai a dauka ali kama ya tafi matsiyaci ya tafi ya fita a wuta fararen kaman a'a yan dubu biyu in aka samu aka dan lika mai an gama da shi eh na da shi ke bane ne na je an sasanta komai da komai kaje tana kira me ni ne ma zan zo ku mun banna yaron ku ne ni ku mun banna ku dinga ce mun zo ni ba zan zo gindin wannan mota ba a zo hannu a gyara mun mashin dina babu ruwa na wallahi girman kan har ya kai ga haka kai ka san wannan ni ban san shi ba ba kuɗi ka fito nema ba to shikenan kawai a zo a gyara mun mashin dina kai fa zar ka tsiya fa bana son ta kai ba neman kuɗi ka fito bane kai ka sani neman kuɗi ka fito kuma ga kuɗi za a baka amma ya ta ki ta bar jikinka bari an gaya mata Thank you. ajiya ai wannan tantirin matsiyaci ne wallahi matsiyaci ne ba nema ya fito ba tsiya ce kawai ta fito da shi da neman abin nan sai dai ta kare a kansa bawan Allah da yake imani ya ratsa ki ga ta nan imani ya ratsa ta tato bawan Allah dan Allah dan Annabi ka ya haƙuri ka san ba da san ranmu haka din ya faru ba ai baran ga miki da na san da sauran ku wannan abin ya faru to wallahi da yanzu ba wannan magana ake yi ba da yanzu magana ake ta daukan matakin shari'a don wallahi ba zan yadda ba au imanin da muka ce da mun zura da gudu ka isa ka kama mu wannan gwangwanin ya isa ya kama motar hajiya haji tsiya haji ya hakuri um dala dan ba da kano ba dan ka sa muka dubu biyar Bewa Allah na ce miki ina son kuɗi ne ko na ce maka ina son kuɗi ba na son kuɗin ku babu abin da nake so daga hannunku ni abin da nake so a ɗau wannan mashin ɗin naku a je a gyara min shine zaman lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin san sarakuna suna cewa sallaka sai da matsi in ba matse shi aka ba matsiyaci mu ɗauka je a gyara mai kawai hajja hakimi hmm? ba komai mu je a gyara ba dole ba an ji matsiyaci kai kai kai ne matsiyaci ka duba kana direba kana fama da tukin mota direban wasu kana ce wani matsiyaci jibi hular kanka ka je a ta fama da shi aka raka kare shi ne kawai abin da na sani yanzu aka nemi zaman lafiya mu je hajiya ban san dalilin da yasa dadi yake ɗaukar kuɗi yake ba wa mai gadin nan ba. Ya za a yi kana mai gadi ka tafi ka bar wajen aikinka, ai taimaka hon ba za ka zo ka buɗe wa mutane get su wuce ba. ka yi haƙuri. Ba wani uzuri ne ya sa yake ya bar wajen. Uzuri? ok yana da wani uzuri da ya huce ya zauna ya yi abin da aka ɗauko shi don shi to shikenan in yana da uzuri sai ya faɗa sai a ɗauko an da ba su da wani uzuri sai namu ina ya kuwa. Wani ai rashin mutunci ne. malam idan ba za ka iya wannan aikin ba ka faɗa mana a canja ka akwai mutane da yawa da suke buƙatar irin wannan aikin kuma ka sani ya idan Allah ka yi hakuri Allah ke na dan kaka da baba ka yi hakuri ka san halin mutum hmm. ka yi hakuri ka ci gaba da aikin ka kawai babu komai alwan ai in ka san halin mutum sai ka sha maganin zama da shi Allah ko dirban ji a zuciya ta ba za a yi kewaye dai in Allah na tuba dai ai ba wanda baya kewaye kowa dai wayan ne yake nabila wai ina jafar yake ne ban ga sa ba yau tun ɗazu mami yana can yana wanke motan alaji a'a yau bai kamata kowa ya aiki ba a gidan nan khalifa je ka kira shi don za mu je mu tarfo farida da shi Ai, Hajiya, gaskiya ya kamata in tafi yanzu fa na ƙara wajen minti talatin a gurin nan har yanzu ba su ƙara so ba haba alhaji farida taka guda ɗaya hmm? ai ya kamata a je a tarbota da kai kin gani ko kin ga mutane har sun guga shi suna kira na ake ta yi haba gaskiya yau fa sai dai mun uzuri yau da ɗaya in ta dawo na zo mu gaisa kin gani ko halo. Eh, gani nan zuwa insha Allah. Ba ni minti biyar zuwa goma. Insha Allah. Ajiya. Kyalin zayin Eh. A da lafiya. In ta zo na dawo man haɗu. Nabila. Abba a dawo lafiya. Allah ya sa. Nabila, je ki duba Asabe ta gama girki. Nabila, je ki duba ta gama girkin nan. <laughs> an ce a ci ne <laughs> na wani ya nan ke ta yi girma mutum ba wuya mm, ba wuya ba khalifa ya girma <laughs> ya girma ga khalifa nan sanda zuwa fa sanda zuwa yau sannu lafiya mom mm. sauri ka zo mom mm. wai ina daji ne ai daji tun safe ya fita suna da mitin yau nabila fa tana ciki tana haɗa mana lunch. Kani <laughs> Khalifa. <laughs> Khalifa. Ture manya. Wala Anti Farida kin canza. Wala Anti Farida turan nan fa ya karɓe ki. Kin ga yadda kika canza? <laughs> Nabila, wato hasken fatan da na yi shine abin da kika kula da shi. Baki ma kula da raman da na yi ba su bai karatu. to ai yanzu an tufari da kiba ai ba abin so bane amma yanda kika yi din nan normal yayi ha mu masu kiba sai ayayya da mu kenan amma mumi ai kiba ba abin gudu bane matukar ba yayi yawa bane ba wallahi mumi kiba yanzu fa ba abin so bane su kansu maza fa yanzu sun dawo daga rakiyar masu kiban nan wai mata yanzu ba sa yin abu da ra'ayin kansu komai sai saboda maza a yi rama saboda maza a shafa mai aifari fari saboda maza a yi kiba saboda maza yawwa ni fa tufari da dama akwai tambayoyin da nake son in miki akan turan nan don akwai abubuwan da na ji an faɗa a kansu to amma dai ina son in samu tabbaci ne a kai. Hmm? sannu su nabila an zama 'yan jarida wato kina son ki titse ni ko wallahi ba da ni ba momi Wai me ke damun Sulubiyo ɗin nan ne? Tun da ya samu waje ya takure kansa. Wai me ke sa ne? Haba Antu Farida, yanzu kina faɗa masa haka idan wasu suka je suka faɗa mai kin ga ai ba zai ji daɗi ba. Farida. Na'am mama. Farida, yanzu kika dawo. Za ki ga gidan gaba ɗaya duk ya biya rikice. Saɓanin yadda kika bar shi a da. Ban gane ba. Hmm. Ba za ki gane ba Farida. Yanzu gidan nan cike yake da rikice-rikice. Musamman ma akan yaran nan. Wasu abubuwan sai dai ki gani ki kau da kai. ki ji ki ki ji haba no wanda ni abin ya bin mamaki ta ya za a ce anwar da khalifa sun fi ƙarfin su zo su gaishe ni ni ce fa babba a gidan nan kuma ni ce na yi tafiya shekara ta nawa bana ƙasar hmm. to haka nan dai gidan ya koma haka nan za ki ta haƙuri tashi ki je ki gaida hajiya salam. Anti da ina wuni? Ina gajiya. Anti Fari, ina wuni? Ina ina gajiya Umar. Ba shiga Khalifa ba ne? Na gan shi. Na ga da kika shigo duk gaisa amma shi ba shiga gaisa da shi ba. Haba Hajiya, Da ni da yaron nan waye babba, sannan bugu da ƙari ai ni na dawo daga tafiya shi ya kamata ya gaishe ni ba ni ce ya kamata na gaishe shi ba. Kin ga hatta wannan jika take da kullun take makale da ke ba dan ganin idan ki ba ai ba za ta gaishe ni ba. To Farida ko makarantar da aka kai ki zuwa cikai suka koya miki wannan tsiwace tsiwacen da wannan maganganun da korafe korafe. Shi kika je suka aka koya miki a can? Kika dawo mana da shi nan? Kin ga Hajiya, dama na zo ne na gaishe ki amma ina ganin daga bayan gaisuwa babu abin da kike bukata kin gani na na tafi to a gaida na gaba na ba su samu lafiya ni da amma wannan korafin naki ma ya ishe ni ba san ji nake ba hajiya dama ƙara anwar na kawo miki to to kalifa menene kuma kin ga dai yanda ya tsaya baya son ya mai da kai akan karatunsa ni da na mai da kai akan na ba gashi na gama tuntuni ba Eh, kuma kin ga ayyuka sun fara yi dadi yawa idan ba mu mai da kai ya kama karatunsa ba ta ya za a yi mu taimake shi eh Khalifa ka zo da magana babban magana kwakwaran magana kuma mai kyau to gani to kai anwar kaji kaji abin da Khalifa ya faɗa ba ka mai da kai a karatu kwata-kwata ba ka damu da karatu ba me ya faru me yasa haka ni fa ba fa karatu ne ba na so ba kawai yadda aka yi anti faru waje ni ma fita da ni waje a gani zan yi karatu ne ban da problem da karatu ne yanzu kai idan an fitar da kai din za ka yi karatun da gaske sosai ma ba za ka kawo wasa a ciki ba a ji a kai ka tsirci ridita kai min alkawari na miki alkawari to in dai dan wannan ne kaka damu ni zan yi magana za a fitar da kai za ka ji to mama gaskiya ni ma na canza shawara batun karatu a ƙasar nan mana nema gaskiya kawai na a kasar waje zan yi karatu na. To mama ba shi ma anwar ƙasar waje za a kai shi ba kawai nema wallahi na canza kawai nema ku kai ni na karatu na a can. To shi nan Mama. Na gode. Allah ya kawo ki lafiya. Magana ce akan wannan yaro Anwar. Don Allah, don annabi hajiya. Ki daina ɗaurewa yaran nan gindi suna yin abin da suka ga dama. Yadda ka watsar da su ni ba zan iya ba. Magana ce akan karatunsa. Kuma kai ka san muhimmancin ilimi, ba wu baka sani ba. hajiya yaran nan karatun ne kawai baya so hajiya to yaran nan mun zauna da ni da shi mun yi magana ya nuna min yana son karatun nan amma shi a ƙasar nan ce ba zai ba shi ya fi so a fita da shi ƙasar waje kuma na ga kana da halin da zaka iya biya mishi ba ba america ba ba kowace ƙasa a duniya nan zaka iya biya mishi ya je sai zama matsala kuma haba hajiya yaran nan a gida ma ga iyayensa ga 'yan uwansa ga kowa da kowa bai yi karatun nan ba sai can ƙasar waje da ba kowa ba uwa ba kwaba ke na hajiya to ai shi da namiji ne yana da damar da zai iya zuwa ko ina ya karatu ya mace ma da aka ɗauke ta aka ta kasa eh, waje ba kai wannan tunanin ba sai shi da namiji ita ta tafi ai ka san ba uwa ba ba a can ka tura ta ko dan ita shafafa da mace ita ita so ce shi gashi eh, koma baya to saboda haka biya mishi za ka yi shi ma je karatu inda ta je ta yi shi ma je yi kawai shi ne magana ba komai hajiya za a kai shi tunda haka kika ce amma ya kamata in ya je mai da hankalinsa wajen karatu to dama mai ya je yi karatun ya je yi zai mai da hankalinsa mana <laughs> Allah ya ji abinta <laughs> to ina ma dotan nawa ne dota ɗinka tana ɗaki kuma na lura kwanan nan ta fi gane ma ɗaki Allah ya sa dai ba tsoratar da ta kuke ba ko kuma tana mana kallon dodanni ba <laughs> to shi kenan my daughter my daughter my daughter yes sir oh. hi wonderful an you know wani ina gajiya amma ƙasar nan fa ta karɓe ki mai dauta. Allah unku? Seriously. Amma Allah sa hasada ba ta hana sun gaya miki ba. To yau me za ki ce? Tun da ƙaramin ubanki ya hana ki gaida babban ubanki. <gasps> Oh my god! Daddy ina wuni. Kin ga daman ni a gajiye nake. Ƙaramin babanki shi ne ya jaji boni. Saboda haka, rike gaisuwa ki goma ma gaisa ya yi ke da ya same ni to ai ma tsaraba nan ce bata kawo ni Onkul ai kama kara ai ni tun jiya na rabar da tsaraba ta to ashe ni ma mun ga ta zama ba kenan <laughs> to shi kenan sai da safe ko? To. <laughs> To shi kenan sai an jima. Mm. To ai baka sani ba, ko dadinku ya yarda, ba lallai ba ne mun ku taidda da wannan magana, ka sani ai ko? ni na kasa gane me yasa duk sanda zan zo da ma wani abu gidan nan dole ne sai an ci bara bara goyi bayana ba shi yasa this time na choosing kai na gaya ma amma kai ma duba still the same khalifa to ai kai ne baka zuwa da abin da hankali ma zai dauka to yanzu saboda Allah da Annabi me wani fashion and designer menene wani me amfanin fashion ai na mata ne ba shi bane na wannan Aisha Gurkon da take yi ko mm. aikin mata ne wannan to wadan an ce fashion and design shikenan kuma iya na mata ne To. Sanda zuwa. Yawa. Ah, kuma ba za a yi ba. Wane Mu je. To ni ba za a kira in rakiyar ba ne? Voilà, Sadiya. Na'am. Wai dan Allah dan Annabi. ba na ce ki di yadda za ki shiga tsakanin yaran nan ba ne? Eh? Alhaji tsakanin a ce za a raba Hanal da Khalifa bai taso ba. A a yi musu aure shi ne. Allah ko? Ƙwarai da gaske. Mama, an tufari ta dawo yaushe zan je gidansu. Ke fa kin cika wutan ciki. Yaushe rabanki da zuwa gidan Rablat? Ke ko kunya ma baki ji a ce saboda ita ke zuwa gidan? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. hajiya? Lafiya kalau. Lafiya. Ya aikin? Lafiya kalau hajiya. Alhamdulillah. Gida. Lafiya kalau. Hajiya. Na'am. A yi mun haƙuri bisa jinkirin da na ɗan yi ban kawo kuɗin nan ba. Wallahi tun shekaran jiya na so na kawo. Sai kuma wata 'yan matsala ta same ni. Subhanallah, me ya faru kuma? Wallahi wasu ne ina tsaye fa. Suka zo suka buga min mashin. Ina tsaye. To, suka buga maka, to me ya faru da babur din. wayo Allah na, Allah ya sa dai baka ji ciwo ba. Alhamdulillah, babu abin da ya same ni. Sannan kuma shi ma mashin din babu abin da ya same shi, yana nan lafiya kalau. Ramla, kin san masu kuɗin na fara jiji da kai. Kawai wai sauri suke yi, suka ɗauko kuɗi suka bani. Na ce ni ba na buƙatar su Ni kawai a je a gurin gyara, a duba a ga abin da ya kamata a gyara mun mashin ɗina. A takaice ma dai, shi yasa aikin shekaran jiyan bai yiwu ba yau ma tun da asuba na fita domin na samu na haɗa kuɗin nan na kawo to yanzu dai balas ɗin ya haɗu ko kai umma dan Allah alhamdulillah alhamdulillah kuɗi ya cika kuɗi ya cika hajiya yawwa bulalabi ah, eh kuɗi ya yi ya cika gaskiya to na gode sosai Masha Allah, masha Allah. To, Hajiya ni zan koma. To shi kenan. Na gode, Hajiya. Na gode. Allah ya tsare. Yaya Bilarabe, da Allah bari shiga ciki in shirya kaɗan kai wani waje. Shi kenan. Zan jira ki a waje. Mm-hmm. Ina ne gidan? muje zan kwatanta maka. Kash, wata sabuwa. Me kuma ya faru? Wallahi ba lallai man mashin ɗin ne ya kama inda za mu je ba. Kuma gashi duka na kashe kuɗin na ba hajiya. Haba yayi Balarabe. Yanzu ka san baka da kuɗin shine ka kwashe kuɗin man gaba ɗaya ka miƙa wa mama. Yanzu ko na mai gashi baka da shi? Ramla, alkawari fa aka ce. Kuma kin san girma alkawari. Shi yasa ne duk yanda na iya na cika shi. Ai shi kenan muje? gidan mu akwai kuɗi a cikin jakana sai a siya. Kaga ba na son wannan halin naka ka fiye jayayya mu tafi. To shi kenan -hmm. So, ne ba ka haƙƙi. Gashi. Ramla, don Allah ki ba kuɗin nan. Aini iya man da kika zuba min ma ya isa Allah. Ki ba kuɗin nan. In eh, ina da matsala da kai ba ta wuce ta wannan ba Balarabe. Ya kamata ka anshi shi kuɗinka. Ni dai ba zan karɓi wannan kuɗin nake. manta na Allah an jima bayan la'asar ka dawo ka ɗauke ni daga nan ka tawo min da shawarma shikenan an gama na gode Ke, zo nan. Ke baki iya gaida mutane ba ne? Ko kuma gidanku ba manya? ko baki ganni bane za ki wuce nai ba zan ansa ba sai da na roƙa ma za ki gaishe ni me kike jira a nan kuma sai na ce ki tafi ware da Allah wai wannan ba wannan yarinyar ramla ba ce eh ita ce galiba Kai buɗe mun gate da Allah. Ai ban san abin da yasa na muke wannan tarbar ba. Kwana na nawa da dawowa sai yau kika ga daman zuwa. tufari da dan Allah ki ya hakuri Wallahi matsala aka samu, kin ji. Hm. Mu ai dama mun san ba don mu aka zo ba. Ni dama na san dan Anti da ta yi wannan zuwa. Ni bar ma in tashi. Bai a haba haba na. Gai tashin ba su kuri. Da Allah ku yi haƙuri na san ni mai laifi ce. Ka ji ka kai fa na gidana ne. Au. <laughs> To ku dai ya haƙuri. Ya maman taki take tana nan lafiya? Lafiya lauta ma ce in gaishe ki. Hmm. Ai ko ba na amsawa. <laughs> ga saƙo ta ce in kawo miki wai za ku yi waya. To, na gode. Anti, ni fa ba kuma ya fi birginin da karatu a Turai ba. Bai wuce kawai mutum ya yi digiri ɗinsa a lokacin da ya dace ba. <laughs> Nabila in banda abinki, ai nan ma haka ne. A ah, anti, a private universities dai, amma ban da na gwamnati. To ke Nabila, me haɗin ki da makarantar gwamnati? Na ga duk gidan nan private university muke yi. Eh haka ne amma ni an tafa ba kaina nake kallo ba. Al'umma nake kallo in general. kuma sai mai anti fa'ida, ni mafi shi yasa nake son in ci can turai in yi karatu fashion and design ina dawon bude shagon wai kai me yasa kai kullum tunanin ka tunanin mata ne eh ba ka da wani tunani kawai na abin ne kai dai kawai tunanin mata me yasa kake haka ne kuma shikenan da mutum ya yi tunanin fashion and design shikenan ya zama na mata to kai mace ce to ina aka ce ya maza ne za su mata ne za su yi fashion and design shikenan ba na yi magana kuma Ga tsarabar ki Na san laifin da kika aikata shi ya hana ki tambaya. Ashe dama da sauran kunyinki Na gode sosai Aunt Farida. Allah ya saka da alkhairi. Ba komai dan wata. A dama na yi shirin na fita ne. So, idan kin gama sai na ajiye ki a gida. Dama mun yi magana da Balarabe zai zo ya dauke ni. Amma ba komai mu je sai mu waya da shi. Sako ya iso baraka. Kin san yanayin gidan namu ne, jama'a kullum ko da yaushe. Sai yanzu ma na samu dama na kira ki. Insha Allahu za a kula. Na gode kwarai baraka. To sai mun yi waya. ga dan halak. Salamu alaikum Balarabe. Ka ƙaru so ne? Yanzu nan muka fita don Allah ka yi haƙuri kuma daga can gida za mu wuce. Da Allah ka yi haƙuri ko za ka iya zuwa min da shi gida. Cam shi kenan. Na gode. Allah da gaske to wai ke <laughs> Allah da gaske nake miki na da kirki sosai mm. Alaikum wani ajiya? Lafiya Lafiya. Dama da ce in mata gida. <laughs> To tana ciki ka shiga ka miƙa mata. To ah! Lalle an tafar da baki san kalan san kuɗi irin na mama ba. To ai akan kuɗi sai ta manta da mu kwata-kwata. Are you serious? Ta hmm. Wonderful. Hmm, ai son kuɗi. Assalamu alaikum. Yar Hajiya. Na'am. Ga sakonki. Kai, gaskiya na gode sosai. To, babu komai. Ni zan koma. Au, wai ko zama ba za ka yi ba? Wane ni? Ai ban ga ta zama bayar hajiya. Gwara dai in koma ci gaba da aiki na. To shi kenan na gode. Mm. Shi mai magana. To na gode. Dama wannan shine Balaramu? Bawan Allah kenan. Babu ruwansa. Babu wani abu da za mu ce. Sai dai godiya. don wannan zumunci ubangiji allah ya ɗorar da shi ya zama na wato bai yanke ba domin irin wannan hidimomi da kake mana ba abin da za mu ce maka sai dai mu ce ubangiji allah ya sa kama da alheri amen ya rabi eh. amma eh, baba ni wannan abu da nake gani ai ba wani abu bane duk wani godiya da kuke yi ai kun riga kun yi min ita kuma ni dai zan nemi alfarma cewa wannan godiyar a daina ta haka ya kamata a haƙura haka domin duk wani abu da nake yi ina ganin tamkar wajibi ne a wajena idan haka ina neman alfarma a daina gode mun eh, ina yin abin da ya kamata ne eh. aini har na rasa wani irin godiya zan maka ɗan nan ai babu komai eh. wai ina balarabe ne balarabe <laughs> Allah sarki ya taba wurin aiki to awo yana aiki ne wanda yana aiki ya fara aiki a ah, kwarai kuwa ai aikin ɗan sahu yake dan wa sahu ya kware kuma sosai yaron nan in ya fita tun safe baya dawowa sai la'asariya likis take dawowa balaraba ne yake jan a daidaita sahu eh ai ya shahara sosai eh, in ya fita tun safe sai la'asariya alaikum to shikenan ma wa alaikum salam dan <laughs> halaka ki bato know, on the record. I know. I know, well, it was like that. alhamdulillah alhamdulillah yabo da godiya su kara tabbata ga allah maɗaukakin sarki allah muna gode maka cibiyar alhikima sananniyar cibiya ce a fadin najeriya musamman ɓangaren ba da maganin gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci akan cututtuka da larurorin al'umma allah muna jaddada godiyarmu a gare ka ni'imarka da baiwarka ce ta sa muka shahara muka samu ɗaukaka a gurin al'umma Allah kai ka yadda ka sa albarka cikin maganinmu idan muka ba wa al'umma mafi yawa suke jin daɗi suke waraka Allah muna ƙara jaddada godiya a gare ka muna tawassuli da sunayenka mafiya kyawu muna ƙara tawassuli da soyayyar da muke wa annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina roƙon Allah maɗaukakin sarki albarkacin wannan ibada ta azumin Ramadan Allah ka yaye wa marasu lafiya Allah ka buɗa wa masu ƙaramin ƙarfi Allah ka ƙara sa albarka cikin kasuwancinmu Allah ka ƙara taimakon shugabanninmu kan manufofinsu na alkhairi ni abdullahi alhikima zan yi amfani da wannan dama wajen sanar da al'ummar jihar filaito cikin garin jos ni da kaina zan yi aiki na tsawon kwana ashirin da biyar. tun daga ranar ɗaya ga watan ramadan har zuwa ranar ashirin da biyar ga watan ramadan zan ba da magunguna ni da kaina na cibiyar alhikima a nan ofis ɗinmu da yake kata ko jabshin a nan rabbin allahu falaza da wannan nake kira ga duk wanda yake da wata jinya ko larura ya zo ya same ni ya min bayani da izinin Allah zan yi iya bakin kokarina na bashi magani akan matsalarsa muna ƙara godiya ga al'ummar da suke shauran garuruwa inda ofisoshinmu suke inda kuke ziyarta kuke karɓar magani ga duk mutumin da yake buƙatar ƙarin bayani ko tambaya ya tuntuɓe mu ta lambobin wayar mu da yake gani Allah ya sa albarka a rayuwar mu Allah ya sa albarka a kasuwancin mu jihar Filaito Allah ya ƙara bada haɗin kai tsakanin musulmai da Kirista Allah ya kawo zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake daga darajar wanda ya so a lokacin da ya so ni abdullahi alhikima shugaban cibiyar hadawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya na magunguna na addinin musulunci na cibiyar alhikima ina yi muku fatan alkhairi cibiyar alhikima cibiya ce ta shahara a fadin najeriya musamman a bangaren ba da magungunan gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci akan cututtuka da larurorin al'umma alhamdulillahi yau muna tafa da shiri na musamman akan ciwon sanyi alamomin ciwon sanyi da hanyoyin da ake bi wajen kariya daga kamuwa daga ciwon sanyi da kuma irin magungunan da cibiyar alhikima ta tanada domin yakar ciwon sanyi da ma sauran wacce cututtuka da larurorin al'umma ku biyo mu a sannu a cikin wannan shiri za mu kawo wasu alamomi guda goma sha biyar wanda in mutum ya ji ɗaya daga ciki to lallai yana da ciwon sanyi kuma ya kamata ya nemi hanyoyin kariya ko kuma magani daga wannan cuta ku biyo mu ciwon sanyi cuta ce wacce ta zama ruwan dare a wannan lokaci kuma cuta ce wacce tana daga cikin cututtukan da suke saurin yaduwa a tsakankanin al'umma musamman amfani da gurare marasa tsafta yana haifar da yaduwarta da wuri daga cikin alamar ciwon sanyi akwai ciwon mara a lokacin al'ada musamman ga iyayenmu mata wanda za ka ga mace idan har tana da ciwon sanyi lokacin al'ada tana fama da ciwon mara ko kuma tana shan wahala wajen al'adan ko kuma wannan al'adan nata ma yana zuwa da wasu kaloli yana cancanjawa to yar uwa idan kika ji wannan akwai yiwuwar kin kamu da ciwon sanyi daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai ƙaiƙayin matse-matse inda cikin matse-matsenka ko wasu gaɓoɓinka ka ji ana ƙaiƙayi musamman gaba matse-matse za ka ga ana samun ƙaiƙayi idan mutum ya sosa yana jin daɗi amma bayan ya bar sosa a gurin zai yi kuraje ko gurin zai kwaile ya daɗe ko wani dusa-dusa fatar yana zama fari-fari to lallai idan akwai wannan matsala akwai ciwon sanyi wani la'alla ma in ka sosa din ka ji daɗi daga baya ka ji gun yana maka ciwo ko yana maka zafi hallau akwai zafin fitsari idan mutum yana da ciwon sanyi zai ga lokacin da ya je yin fitsari fitsarinsa zai na zuwa da ciwo zai zuwa da zafi ko fitsarin yana zuwa kaɗan kaɗan ko fitsarin ya canja kala to wannan ma matsala ce ta ciwon sanyi halau daga cikin ciwon sanyi akwai rashin sha'awa ko ɗaukewar sha'awa ko rashin jin sha'awar ma'amala da iyali musamman namiji idan ciwon sanyi ya kama shi ya masa tsanani zai kawo masa ƙanƙancewar gaba zai kawo masa rauni zai kawo masa ma rashin haihuwa domin in ba rauni hallau ba a samun gamsar da iyali wajen saduwa to ba za a samu haihuwa ba shi kuma ciwon sanyi daga cikin illolinsa yana kawo wannan matsalolin hallau za ka ga mutum musamman in mace ce ita ma akwai rashin sha'awa ko in an yi ma'amala tana jin ciwo tana jin zafi kamar ta ji ciwo ko kamar ta yanke ko kamar ta an sa mata yaji ko kuma lokacin da ta je za ta kama ruwa bayan ma'amala tana jin ciwo tana jin zafi lallai akwai matsalar ciwon sanyi a tattare ko kuma ana jin jiki yana ɗaukan zafi jiki yana ɗaukan zafi ko ka ji wani abu a cikin jikinka yana maka yawo daga nan zuwa nan ka ji kamar ana tsikarinka ko wani abu yana maka yawo to lallai dan uwa ko yar uwa in an ji wannan to akwai matsalar ciwon sanyi kuma idan aka biyo mu a sannu a cikin wannan shiri namu da cibiyar alhikima za a ji hanyoyin da za a bi domin rabuwa da wannan matsala da izinin ubangiji haka daga cikin alamomin ciwon sanyi kamar yadda muka faɗa mata za su na samun ɗaukewar ni'imansu ma'ana su na samun bushewa ko in ana ma'amalar suna jin ni'imar ya ɗauke ana jin ciwo to lallai akwai ciwon sanyin da yake haifar da irin wannan matsaloli sai a garzaya a zo cibiyar alhikima domin samun waraka haka daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai yawan bari musamman in an samu ciki ko juna biyu ya lalace ya bare ana yawan samun ɓari daga lokaci zuwa lokaci domin ciwon sanyi in ya yi tsanani yana taɓa mahaifa idan ya taba mahaifa to to duk abin da mahaifar ta dauka zai na zaman yana lalacewa ko ana samun bari akai akai lalle ciwon sanyi yana haifar da irin wannan matsala haka daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai rikicewar al'ada na mata kamar yadda muka faɗa da farko daga al'ada ya rikice ba a san ma rana nawa ake yi ba ko kuma an fara ya zo gobe ya zo ko yana zuwa da wari ko yana zuwa da datti ko ana shan wahala wajen zuwa duk ciwon sanyi yi tsanani yana haifar wa iyayenmu mata irin wannan matsaloli domin shi sanyin nan yana da kashe-kashe kuma yana da bangarori akwai sanyin mara wanda shi ne a yanzu muke bayani a kansa akwai sanyin kashi shi kuma yana kama ƙasusuwan mutum da gaɓoɓin mutum ga mutum bai faɗi ya ji ciwo ba ba accident yayi ba ba komai ba amma gaɓoɓi sun riƙe baya ya riƙe ƙafa ta riƙe hallo akwai kuma sanyin jijiya shi ma sanyin jijiya illar da yake sawa tana kusan kama da irin sanyin ƙashi domin gaɓoɓi ne suke riƙewa jijiyoyi su ɗaɗɗame to wannan cibiya ta alhikima daga cikin albishir da za ta yi wa al'umma na farko shine ingantaccen maganin ciwon sanyi ya samu sahalewa daga hukumar nabdak ma'ana hukumar da a najeriya take kula da abinci da kuma magani wannan maganin namu da muka kirkira da ciwon sanyi ta yadda da ingancinsa kuma ta sahale mana a kan mu ba wa al'umma shi a matsayin waraka wannan cibiya ta alhikima shawarar da za mu bayar a wurin mutane domin kariya daga ciwon sanyi za mu faɗa musu yanzu da izinin Allah duk mai neman cibiyar alhikima zai samu ofis ɗinmu a babban birnin Kano a nan zoo road amana plaza kusa da shoprite ko kuma a sharaɗa phase one kusa da bankin uba da bankin union ko a babban birnin maiduguri muna nan a gomari kan hanyar damaturu kusa da airport ko kuma a birnin damaturu na jihar yobe inda muke a nayinawa bypass titin Ali Marami kusa da kasuwar dare. Wannan cibiya ta alhikima tana yi wa al'ummar garin Mina fatan alkhairi. Duk mai neman maganin mu a garin Mina zai same mu a nan ƙetaren gwari Mechanic Junction tsohon phototic a cikin garin Mina jihar Naija muna yi wa al'umma fatan alkhairi. Wannan cibiya ta alhikima tana ba da shawara musamman ga iyayenmu mata a dinga tsaftace ban ɗaki. ma'ana makewayi musamman in ya zamanto ba mutum ɗaya bane yake amfani da shi a dinga tsaftace shi in ana tsaftace shi ana share shi ana sa eh, ana wanke shi da abubuwan da suke kashe cututtuka to za ka ga akwai sauƙi wajen kamuwa da wannan larura. Haka wannan cibiya ta mu ta alhikima tana da babban ofis a cikin garin Fataskum muna nan layin jujun osi. Haka wannan cibiya ta alhikima tana da ofis a jihar Adamawa a cikin jimeta muna nan a jambutu bypass kusa da yan ko kuma a taraba inda muke a cikin garin jalingo a nan rafin sanyi aisha plaza ko kuma a birnin jos a jihar filaito cikin jos muna nan a katako jakshin a nan allahu filaza ko a jihar nasarawa inda muke cikin garin lafiya inda muke kan hanyar makodi a nan unguwar tudun ƙauri kusa da masallacin juma'a haka wannan cibiya ta alhikima tana da ofis a birnin kaduna inda muke a tudun wada kusa da ran abawun na kasuwar bacci daidai inda masu motar kawo suke yin lodi ko kuma a garin katsina inda muke sabon titin kwatso kusa da daular kaji. A cikin garin Zaria wannan cibiya ta alhikima tana da babban ofis a nan sabon titin Jos kusa da tsohuwar tasha a nan ban zazzau. Mutanen Zaria za su iya ziyartar ofis ɗinmu na Zaria domin su karɓi magani a kan larurorinsu. Ko kuma a jihar Zamfara inda muke cikin garin Gusau a nan unguwar Gwaza kan hanyar ƙauren na moda kusa da police station ko kuma a birnin Sokoto inda muke faƙon idi "Ƙofar gabas. ko a birnin kebbi inda muke cikin garin kebbi a nan rafin bara'u daidai ofis ɗin 'yan bijilanti ko a birnin lagos inda muke agege a nan a falaro cikin garin gombe muna nan akan hanyar zuwa biyu daidai jakshin na kasuwar katako kusa da ofis ɗin nefa cibiyar alhikima tana yi wa al'ummar gombe fatan alkhairi duk mai neman maganin mu a cikin garin gombe sai ya same mu a wannan wuri ko ya tuntuɓe mu a wannan lambar waye insha Allah cibiyar mu ta alhikima ba ma yawo da maganinmu a mota ba ma yawo da maganin mu a bero ba a samun maganin cibiyar alhikima a ko'ina sai an zo inda ofisoshinmu suke ko ka kira lambobin wayar domin neman cikakken ƙarin bayani inda za ka samu maganin cibiyar alhikima haka wannan cibiya ta alhikima ba iya ciwon sanyi ba ta tanadi ingantattun magunguna na gargajiya da dama a kan cututtuka da larurin al'umma lokaci ba zai ba mu dama mu ce sai mun faɗi komai dalla-dalla ba amma in ka zo ofis ɗinmu za ka iya yin bayani ko ka tuntuɓi lambar wayanmu domin samun cikakken bayani daga cibiyar alhikima mutanen da suke jamhuriyar Nijar alhikima tana muku fatan alkhairi a babban birnin Yamai unguwar Lasagungu kusa da Estasiyon Babati ko a birnin Maradi inda muke layin Kamfala kusa da babbar taya saman benin tasu Ukwamma ko a birnin Tawalela birnin Adar inda za a same mu a sabon gari bayan babbar tasha a nan bakin Fabe ko a birnin Zandar inda muke share zamna kusa da gidan Alhaji Mamman Mai Zare ko a birnin Difa inda za a same mu a nan kusa da biro barka kusa da shato cibiyar mu ta alhikima tana ƙara jaddada godiya ga al'umma a duk inda kuke a faɗin duniya musamman masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna muku albishir wannan cibiya ta alhikima ta cika shekara goma cif da kafuwa da kuma fara ba da magunguna a tarayyar najeriya allah ya sa albarka a ayyukanmu allah muna ƙara jaddada godiya allah muna roƙonka ka ci gaba da dafa mana ka sa duk mutumin da muka ba wa maganin cibiyar alhikima a kan larurar da take damunsa allah ka sa albarka ya warke wannan cibiya ta alhikima kuma ku sani duk mutumin da ya zo idan ba mu da maganin gargajiya a kan larurarsa to za mu tura shi asibiti domin ya je ya nemi magani a wurin asibiti domin a cibiyar alhikima akwai magungunan mu na gargajiya da na addini wanda muke ba wa al'umma akwai kuma magungunan da ba mu da shi sai dai mu tura mutum zuwa ga asibiti ni abdullahi alhikima ina ƙara jaddada muku kar ku karɓi magani a wurin ɗan talla da sunan alhikima ku tuntuɓi ofisoshinmu ko ku kira lambobin wayarmu muna yi muku fatan alkhairi السلام عليكم ورحمه الله Wanda jikina ya dinga ciwo su suka ɗaura na magani ya kina sallah kamar ana ki kai jama'a ni dai kam na ga ta kaina wallahi ka san dai ni ba jahila bace ba ko diyaza na Allah ki dan saki fuska mana wannan hadarin da kike wallahi yana karya mun da zuciyata kaga tramol na faɗa maka ka daina na da wannan suna ya hakuri Allah ya huce zuciyarki kin san sabo turkemawa amma da farko ina son ka tsarkake zuciyarka ka bar bariki domin Allah ba dan ni ba wannan shigowar ba zata haka ni wallahi kin ma bani tsoro kina nan kina wayan banza da wofi a ɗaki, mijinki na can zai mutu to wallahi zaki yake ji tsoron Allah duk abin da kike wa Muhammadu muna sani kyale ki kawai muke yi saboda bana so in rinka shiga hurumin auren ku wani kowane irin abubuwa kake sha wanda shi ma yana sha amma kuma ko da yaushe shi a fike kai kuma lafiya kalau ko ya abin yake a'a siyama abun is normal wato kan ne ba ɗaya ba zo mu zauna zo mu saba wai zakiya ke yaushe za ki fara neman izini in za ki shiga ofis ɗina ne ni da ofis ɗin mijina don zan shigo sai na nemi izini wani irin izini kuma kake so in nema a wajenka don zan shiga ofis ɗinka yin sallama fa mataka ta aure fa kana so ka ce mun yar iska budurwar waje ta fi mataka ta aure ta gida kenan ana dole ne ko dole sai an matsa min kaga idan kai kama su ka je ka ɗauko motar ka ka je ka ɗauko ta ka kai ta gida kawai dai ina na fahimce ka santin abinci ka fiye yi ne ne ma na yi santin wani abin da na yi santin abinci dai ya yi daɗi kuma na faɗi ya yi daɗi wannan ita ce magana anti dai tana jin ka baby ita abinci ba wani abinci ya yi bala'in daɗi me ya kawo shi cikin motar ka la kisan an yajin aiki yan adadi da sau na taso daga ofis sai na gansu na rage musu hanya wallahi mamu ƙarya kake yi ke zakiya amarya ce amarya ce ranar bikin mu mun dan tashi mun ci na mun sha taushe zo mu zauna zo mu sa labari zan baku akan wayata lafiya me ke faruwa wallahi malam wayata na manta a dan sauro a garin yaya ba ni wayata fim din wayata shararren fim din ku wanda kuka dade kuna jira mai suna wayata me ya faru wayata na bari a cikin adaidaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ƙarya ne zai rinka zuwa muku a duk ranar asabar zai fara zuwa ne biyu ga watan uku 2024 insha Allah rabbi da misalin karfe 9 na dare baby kun tafi ne wallahi ga yanzu nan di mu dau hanya baby ka kula min da kanka don allah hmm. <laughs> eh, gaskiya za mu ɗau hanya amma ba hanyar mu rayuwa <laughs> wayata kenan idan allah ya kai mu da misalin karfe tara na dare za mu rinka kawo muku shi a duk ranar asabar a youtube channel ɗinmu mai suna aisha tulhumaira tv kada ku manta ku danna mana subscribe ku danna mana ƙararrawa insha allah rabi bayan shi akwai fina-finai masu dama da za mu ci gaba da kawo muku akan shi wayata a gaskiya ango sai ka bani tukuici kafin na faɗa maka wannan sakamakon da ya fito nonon a gaskiya in aka ƙara zuban miki da ciki to mahaifaki za ta iya ƙin ɗaukar wani cikin nan gaba wai kana ganin anya matsalar nan ba daga mai gidan nan ba ne yarinya dai allah ya karɓi ransa kuma ba wanda allah ya wa alƙawari ba zai karɓi ransa ba to bari in gaya maka hansatu ta wuce ko a ƙauye ko a birni ina tare da hansatu rayuwata wallahi ban taɓa yin zurfi irin wannan wannan abin da ya faru ma tsautsayi ne ban ga laifinki ba saboda ke mace ce mai son zuciya kin kasa samar masa abin da ni na samun masa a ba wanda nake ganin laifin sai ni kaina Hafiz me yasa lokacin da kake gaya min gaskiya ba za ka yi ba? Ai kai mijina ne. Ko dai daman kina da masaniyar yadda Hansatu ta mutu. Na san baka ji labarin mutuwar Hansatu ba. Wace Hansatu? Kar da ya ce Hansatu tawa. Babu yadda za yi saboda kaddara ta riga fata. Idan mutum yana da gaskiya to Allah yana tare da shi ka yadda akan cewa abince ta kashe ta ko kuma mijin nata kenan ya kashe ta wallahi tun da nake wallahi ban taba kashe wani ba ban taba kashe wani aiki na ba sai akan ta na shiga uku na shiga uku